yasa hadisi ya tabbata a cikin ruwayar bukhari da muslim wanda hadisi ne ingantacce hadisin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin musulmi akan dan uwansa musulmi guda biyar ma'ana haƙƙul muslim alal muslimi khamsun a cikin wannan ruwaya yake cewa hakkin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne na farko raddu salam amsa sallama wannan yana daga cikin haƙƙin ɗan uwanka musulmi idan ya maka sallama ka amsa masa ya ce assalamu alaikum sai ka amsa masa wa alaikum salam ba ka ce yawwa ba ko sannu ko mara ba makamancin haka wani al'adu ne wanda suke sun saba koyarwa ta musulunci da ladabi na musulunci ladabi na musulunci shine ya maka addu'a amincin Allah ya tabbata a gare ka to kai ma ya kamata ka roka masa wannan amincin. sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi yasa Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa ita ce sallama ma'ana ku amsa da irin ta ma mafi kyan wannan abin aka muku amana aka gaishe ku da shi ko kuma irin abin da aka aka muku wannan sallama din wannan yana da cikin haƙƙi na dan musulmi akan musulmi bayan wannan na biyu sai ce bayan wannan sai ya ga tilmarit ziyartar mara lafiya yana da kyau wanda kuke ma'amala da shi maƙocinka a gida ko a wajen aiki ko a kasuwa ko ga gida ga gida ko wata mu'amala tana haɗa tsakanin kai da shi sai aka ce ba shi da lafiya yana da kyau ka kai masa ziyara a inda yake wani rashin lafiya ko asibiti ko gida ko makamancin kuma yana da kyau inda hali in an je a sake komawa in an je a sake komawa wannan shine iyada din a je a sake komawa a je a sake komawa wannan shine hakki na biyu akan musulmi ga dan uwansa musulmi bayan da sai ce na uku wattiba'ul jana'iz da ziyarta ma'ana da raka gawa jana'iza idan dan uwan Allah ya kaddara cewa sa ya zo ajalinsa ya zo ya bar duniya to sai kai kokari a masa sallah tare da kai a yi masa aka shi zuwa makwancinsa tare da kai wannan halaccin da za yi wa uwanka kenan musulmi wanda kuka zauna da shi kuka yi rayuwa da shi to halaccin da al'umma za su yi wa mutum a lokacin da ya mutu yana buƙatar al'umma a wannan lokacin a taimaka a haɗu mutane a yi a haɗu sosai a mai sallah a raka shi makwancinsa hadisai sun tabbata cewa ana so mutum arba'in su yi wa mutum sallah